Ƙasar Faransa na shirin kai sumame masallatan da ke ingiza tsatsauran ra'ayi. Ƙasar Faransa na shirin kai sumame masallatan da ke ingiza tsatsauran ra'ayi. Ministan cikin gida na Faransa ya ce gwamnatin ƙasar za ta ƙaddamar da wani gagarumin shiri da ba a taɓa ganin irinsa ba kan masallatan da ake zargi na ƙarfafa tsatstsauran ra'ayin addinin Islama. Minista Gerard Darmanin ya ce za a fara ne da masallatai guda 76 a cikin kwanaki kaɗan masu zuwa wataƙila ma a rufe wasu idan ta kama wannan dai shi ne sabon matakin da gwamnatin shugaba Emmanuel Macron ta ɗauka bayan hare da ke da alaƙa da na masu tsatstsauran ra'ayi a ƙasar a kwanakin baya ne aka fille kan wani malamin da ya nuna wa ‘yan ajinsa zanen Annabi Muhammad SAW, wanda ake kallo a matsayin izgilanci ga addinin Islama da mabiyansa gaba ɗaya. Zane-zanen da wasu Faransawa ke yi tare da alaƙanta su da wani addini na ci gaba da janyo cece-kuce a duniya. har ta kai ga ƙasashen musulmai ƙauracewa kayan da Faransan ke sayarwa. A kwanakin baya ne Shugaba Emmanuel Macron ya nemi shugabannin musulmai da su amince da abin da ya kira da tsarin mulkin jamhuriya a wani ɓangare na yaƙar masu tsaurin kishin addinin Islama. Dokar dai ta bayyana cewa Musulunci addini ne ba wata manufar siyasa ba, tare da haramta katsalandan daga ƙasashen waje a ƙungiyoyin Musulmai. Minista Macron, wato Shugaban ƙasar Faransa, wato Emmanuel Macron kenan ya kuma ƙara tsarin manufofin Faransa bayan hare-haren da aka kai da suka ƙunshi har da filla kai, wato filla kan malamin da aka yi kenan, da ya nuna wa ɗalibai zanen ɓatanci ga Annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam a ajin da yake koyarwa. Wasu sharuɗɗan za a rubuta su cikin launin baƙi da fari a cikin kundin ƙasan wato ƙin amincewa da manufar siyasa a addinin musulunci da kuma duk wani katsalandan daga wata ƙasar wakilan majalisar musulmai ta ƙasa wato CFCM sun ƙara amincewa da ƙirƙirarriyar tsarin da shugaban ƙasar ya yi. Majalisar Limamai ta Ƙasa sun amince da hakan, wanda za ta tantance malaman da ba su da shaida a hukumance, wanda kuma za a iya janyewa idan an saɓa sharuɗɗan. Ire-iren waɗannan abubuwan suna faruwa sosai a ƙasar Faransa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya kare addinin musulunci da kuma musulmai gaba ɗaya duk abin da kai sai an maka wallahi ko menene khairan imma khairan awa, au sharran a nan na kawo muku kissan wani bawan Allah da yake ake bayani akan la tu kama tudinu tudan kamar yadda kai aka za maka an ce dattijo ne mutumin kirki ne na harkan kasuwanci yana siye da siyarwa yana da yarinya budurwa yana da kuma yaro namiji matashi to uban yana zuwa yana kasuwanci gurare gurare haka to sai ya sofa sai zama bai da karfin yawo me zai faru sai kira ɗansa babban ɗan nasu sai ce to yanzu ban da karfin shige da fice yanzu kai zan ba mu amanan kasuwancin nan ni sai in huta ya ce ka ji tsoron Allah ka kiyaye amana dan ya aiki kasuwancin ya shiga garuruwan da uban ke zuwa yana harkan kasuwanci ɗauki tsawon lokaci wata ranar uban na zaune a gida sai wannan ita yarinyar tashi budurwa ƙanwan wancan kenan sai wani ya zo yana sallama a kofar gida yana so ya siya abubuwa na kasuwancin da suke siya sai ita yarinyar sai ta fita tunda uban ba wani karfi gare shi ba sai ta fita domin ta ga kowaye tana fita shi kuma sai shedan yana kallanta sai shedan ya samu shi sha'awanta sai ya kama mata hannu haka da ya kama mata hannu sai ta fizge hannun sai ta koma gida tana kuka uban sai ya ga tana kuka ce me ya faru sai ce sai ta ce ai wani ne daga wannan da ya zo sayan abu ne ya kama ma hannu sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ce yadda aka yi dana yayi wani abu a wani wuri duk yadda aka yi ɗana ya yi wani abu wani guri uban ya zauna ya ɗauki tsawon lokaci yana jira ɗan ya dawo ɗan yana dawowa ya zo da riba masu yawa amma da ya zo sai ya ga uban ba cikin farin ciki yake ba sai ce ya baba na zo da riba na ga ko yaba ba ba kai ko sannu da zuwa sai ce a zauna ka da Allah da ka tafi kasuwancin nan ba abin da ya faru sai ce me ya faru gashi nan na zo maka da ah, riba da yawa me ya faru sai ce a ka dai gaya min gaskiya ka dai tuna ba wani abin da ya faru sai tsaya sai dogon tunani sai ce eh akwai wani abin da ya faru sai ce me ya faru ya ce wata ta zo siyan kayana ne a lokacin wallahi ban iya mallakan zuciyana ba wallahi sai na kama mata hannu sai ce to abin da kama wancan shi ya kama kawanka da ka kara sama da haka shi ma da ya kara haka abin yake kakkai tunanin wani za ka zalunci wani ko ka taba mutuncin wani ka tafi a banza ƙarya kake wallahi ƙarya kake ko ba jima ko ba daɗe sai ka girba abin da ka aikata to mutane suna ganin kamar rayuwa ka yi abu ko ka zalunci wani ko ka ci mutuncin wani ko ka ci zarafin wani ka ɗauka wai za ka tafi a banza ƙarya ne in ba a rama a kanka ba sai an rama a 'ya'yanka in ba a rama a kan 'ya'yanka ba sai an rama a kan wa jikokinka sai abin ya taɓa su wannan yana daga cikin abubuwan da mutane da suke abubuwa irin wa'annan ba sa la'akari da su tunanin abin da muka yi me zai kai ya komo wani abin ko dan 'ya'yanka ya kamata ka rika daga kafa ma Allah ya shirya yana da kyau kun ga mataki na nawa kenan na farko ko sai abu na biyu athani na biyu shine an hahu an zalika duk wanda ya dauko gulma ya kawo maka to ka hana shi wa yansahu hu kamishi nasiha wa yukabbiha fi'lahu sannan ka nuna mashi girman da munan abin da yake aikatawa habawa ne ya za ka yi karɓar ɗauko maganganu ha kawai to yanzu kai da ka ɗauko magana mai fa'idan ɗauko mu sai ka gaya mashi haka menene fa'ida dan Allah idan mutane sun faɗi kaza ka daina gaya man kawai to so what da suka faɗa ɗin me ya same ni jama'an fahimta idan ka mashi haka to shi kanshi zai fahimci wa zai fahimci inda in dai mai son gyara ne mai son gaskiya ne zai gane zai gyara in kama ba mai son gyara ba ne to zai fahimci kai ba abokin tafiya ba ne tun da kai ba mugulmaci ba ne ƙarshe yawa sai dare to kuma darewa ya fi alheri sai ka ce allah ya raka taki gona sai abu na uku a thalisu na uku shine an yi bigidahu fillahi azza wa jalla wannan ɗin da yake kagulman ka ji haushin shi saboda allah ka nuna mashi baka ƙaunan abin da yake yi fa innahu bagidu inda Allah bagidun inda saboda shi makiyi ne wajen Allah Allah yana jin haushinsa wal bugdu fillahi wajibun kuma yin kiyayya da wani saboda ya taka dokar Allah wajibi ne ga musulmi haka shine abu na nawa na uku na uku shine ka nuna mashi ka yi shi saboda akwai matakin da zaka yi gaya mashi ya ki ya ki sai ka rika nuna mashi cewa kai yanzu ba ka san alaka da shi ma kawai shi kai kawai bari jama'a an fahimta daidai ku ne masu iya daukan irin wannan wa matakan da yana da wahala gaskiya yana da wahala don wasu galibi abinda muke dauka shine wanda za su daga kawo mana maganganu muna dauka cewa masoyan mu ne kan fahimta shi kuma masoyi ba ta nan ne ake gane masoyi ba ta yadda ake gane masoyi shine lokacin da bala'i zai same ka zai tsaya akan bala'in da abin da ya same ka na alheri zai appreciating nasa ya ta maka fata alheri duk lokacin da bala'i ya taso maka zai tsaya maka amma ba wanda zai je iya abin da zai iya na zamantakewa ga shi ne ɗauko abin da wasu suka fada ya kama ka ba wannan shirme ne ba soyayya ba ne ba shirmen banza ne kawai